na baya nan ma shine da ya barazana da wasu 'yan jam'iyyar pdp daga mazaɓar michiga da madagali suka yi na yi wa ofishin hukumar zabe aini kawanya bisa zargin cewa hukumar zabe na neman sauya musu sakamakon zaɓen mazaɓar su kamar da yadda wasu kusoshin jam'iyyar pdp suka bayyana wa manema labarai sunana honorable francis zaman ni ne kuma pdp party agent a ward na palam kojite ward wanda ba ya an shigar da result din ba wasu 'yan iska sun sun tattare kuriyan suka gudu da shi suka koce har na party agent na wani hannu na har suka fasa mun handset na kamar yadda aka yi announcing result na shugaban kasa babu kuryan falam a ciki an yi announcing na senator ba kuryan na falam a ciki mm. me ni dalili da zai hana a yi announcing shi adamu kamale da yake shi yake kan gaba da kuriyu tara eh, eh, dubu tara da ɗari uku da hamsin da bakwai a kan umar duhu da yana da kuriya dubu shida da ɗari bakwai da saba'in da shida da bakwai amma su anek suna neman rigici ne a tsakaninmu suna neman rigici ne to so shi yasa muka kira yau mun ce mun ba su kwana biyu ko su ba mu abin da muka zaba ko kuma mu je mu shiga ofisinsu ba za a yi aiki ba eh wannan kuma duk muna bi ladabi da biyayya na kasa ne ba mu so rigice mu tada da rigice a wannan kasa da farko dai sunana honorable ayuba tare a tsohon shugaban karamar hukumar bincika a nan jihar adamawa za mu nuna musu cewa mun da gaskiya ko mu je mu hana su bacci a ofis din ai ai kaga abin da ya fara a Kano gani ga wani ya isa eh, eh, eh, mutum ya nazari ita dai hukumar zaben INEC a sanarwar da ta fitar ta ma ayyana cewa an soke zabukan falon da fujiti ne da ke mazabar Michiga da Madagalin a don haka ne ta ce za a sake zabe a waɗannan wurare to sai dai kuma yayin da NPDP a jihar Adama ke kokawa a jihar Taraba kuwa yan jam'iyyar APC ne fake zargin an musu a ringizon ƙuri'u a zaben yan majalisar da ta da na wakilai batun da ko suka ce ba za su kyale ba Alhaji Yusuf Abubakar Yusuf shine ɗan takarar kujerar sinata na APC a mazabar Taraba ta tsakiya lafiya ya ma bai irin matakin da za su ɗauka. a abin da yasa zan je wannan kotu sabili da zaɓe mutane sun zaɓe ni sun ba bani mandate kuma ba yadda zan bar wannan dama da suka bani shi ya sa zan je kotu magudi ne aka yi kuma mun gano inda aka yi magudin a wurare biyu ne na ɗaya wajen lissafin kuri'u na biyu kuma an kiya shigar da kuri'un da muka samu a ward din kai gama yanzu haka ma al'ummomin yankin ukari takum da kuma ibi da ke kudancin jihar taraba na fama barazanar kauracewa zaben gwamna da ke tafe bisa zargin cewa ana amfani da sojoji wajen tursasa musu Mr. Benjamin Bako da ke zama shugaban al'ummar jukum a Najeriya ya ma bayyana dalilansu na ɗaukar wannan mataki. Ban wani soja a Hollywood amma ga shi nan sojoji ko ina su ne suke gudanar da komi da komai a ran zaben da aka yi kuma mutane an gan sojoji suna tafiya da highland da uniform da bindigogi su ne suke rarraba kudi a polling unit to polling unit ba yadda ma wani agent na political party shiga wurin iga abin da ake yi ba illa na pdp ne kawai maganar da muke da shi shine wannan soja da an yi amfani da shi an yi kwace a a karaban ma wallahi in dai zaben mu haka zai kasance muna eh, shaida wa kowa da kowa cewa kara kowa ma ya fita zaben in da za a amfani da sojoji ne. To sai dai kuma kwamandan rundunar soja da ke takun Lieutenant Colonel Jamale ya ma musanta zargin nan da ake yi. No, because they wanted to cause violence so that the, the election would not take place. I prevented them from doing that. The armored tank was deployed at INEC office because of his threat to burn down INEC office. So I didn't want them to burn down INEC force. Ah, ba haka ba ne. Mun dai tura sojoji da don ba da kariya. Eh, eh, eh, Kasan 'yan sanda sun nade hannun suna kallo. Ba ma son ne a kone ofishin hukumar zaɓe da ke uk kare kasan a jihar Ribas kwanaki ma har aka dasa a ofishin zabe wannan zargin da suke ba gaskiya bane a cewar komandan sojin da ke takum Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya abin lumana bai ba ba kun tashin hankali shi ma ba zai ba ba Najeriya kasar mu ce kula da haƙƙi shugabanni kula da haƙƙi talakawa kula da haƙƙi sojoji kula da haƙƙi 'yan sanda kula da haƙƙi kar da kasar mu ta wargaje a tausaya a agasa sannan a taimaka